kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun kuyya saaraa kamusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu sauraron mu da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke yin bayani a kan hukunce-hukuncen da suka shafi mata a ramadan idan ba manta ba a darasin da suka gabata mun koro bayani akan a wacce azumin wata ramadan ya waje ba a kanta inda muka yi bayani cewa azumin wata ramadan yana wajaba ne akan mace wacce take musulma wacce take baliga wacce take mai hankali tana fahimta abin da shari'a ta umarni da shi mun faro bayani akan a alamomin balaga sai lokaci ya yi halinsa sai muka tsaya yanzu kuma insha Allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya kamar yadda muka sani duk wani abu na taklif a cikin shari'a addinin musulunci to baya tabbata sai ga mutumin da yake balik kuma ya fahimul khitab mana ya zama baligi ne kuma yana fahimtar abin da allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi wannan yasa dukkan shari'un musulunci ba su waje ba ga mahaukaci ba ko kuma yaro wanda yake a bai balaga ba yaro wanda yake yana fahimtar abubuwa ya halatta ya abin kuma zai iya inganta ya wasu ibadojin amma kuma bai waje ba a gare shi ba saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam rufi alƙalamu an thalathatin an ɗauki alƙalami ga mutum uku na farko akwai yaro har sai ya balaga mai bacci har sai ya farka saboda shi ma la fahimul khitab mana baya fahimtar abin da shari'a take so ta ta yi umarni da shi a daidai wannan lokacin haka mutumin da ya sha giya shi ma ba zai fahimci abin da ake bukata ba haka nan mutumin da yake mahaukaci har sai ya samu hankali ɗai wannan zai sa mu gane cewa yaushe wannan zai sa mu yi tambaya cewa yaushe za a iya kiran mace baliga alamomin balagan mata guda biyar ne alamomin da za a gane cewa mace ta balaga guda biyar ne mana duk lokacin da aka samu ɗaya daga cikin waɗannan alamomi guda biyar to mace ta zama baliga shari'a ta haukanta kanta alama ta farko shine yin mafarki abin da ake kira yin mafarki shine mace ta yi mafarki cewa ta kwanta da namiji kuma ta gama ni a gabanta wannan shi ake kira mafarki duk lokacin da mace ta ga wannan to shari'a ta hau kanta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul nur wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim wa idza balagal atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sta'adhana ladina min qablihim duk lokacin da yara suka isa mafarki to su nemi izini kamar yadda waɗanda suka gabace su suka nemi izini saboda haka duk lokacin da mace ta yi mafarki to shari'a ta haukanta kanta don haka azumin watan ramadan ya haukanta kanta ya wajaba kuma gababarta ta yi ƙoƙari wajen koya mata hukunce-hukuncen azumi tun kafin lokacin da za ta balaga yayi wannan ita ce alama ta farko saboda haka alama ta farko shine yin mafarki duk lokacin da mace ta yi mafarki to wannan yana nuna cewa ya wajaba a gare ta ta yi azumi kuma ba za ta ce sai lokacin da aka mata aure ko kuma aka sa rana sannan za ta yi aure ba wannan ita ce alama ta farko alama ta biyu daga cikin alamomin da suke nuna cewa mace ta balaga shine duk lokacin da mace ta kai shekara goma sha biyar duk lokacin da mace ta kai shekara goma sha biyar to ta balaga amma zai iya yiwa kuma ta balaga kafin shekara goma sha biyar ɗin dalili akan wannan shine saboda hadisin da ya zo na a hadisin da ya zo a lokacin yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mayar da su abdullahi bin umar da wasu daga cikin yaran sahabbai saboda ba su cika shekara abin da ya zo a yakin badar mana dalili akan haka shine abin da ya zo a yakin badar lokacin da su abdullahi bin umar da wasu daga cikin yaran sahabbai suka zo domin su tafi yakin badar amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su su tafi saboda ba su cika shekara goma sha biyar ba amma wasu daga cikinsu da suka cika shekara goma sha biyar a lokacin yakin ohud kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su suka tafi wannan yakin saboda haka duk lokacin da mace ta kai shekaru goma sha biyar to ta balaga saboda wannan dalilin sai dai mace za ta iya balaga kafin wannan lokacin musamman idan ya kasance tana cikin jin daɗi tana cikin gurin da yake da zafi ma'ana ta taso a gurin da yake da zafi da sauransu to ita ma wannan tana iya balaga ko da bata kai shekara goma sha biyar ba an rawaito daga nana aisha tana cewa a idza balagatil jariyatu tis'a sinin fa hiya imra'a duk lokacin da da yarinya ta kai shekaru tara to ta zama mace saboda haka a wasu guraren yarinya za ta iya balaga tun daga shekara tara ma kuma akwai wata mace da muka hira da ita ba a wuce sati biyu ba take ce min yanzu hatta a afirka ma irin najeriya yara sukan iya balaga a shekara tara saboda haka shekara goma sha biyar da muka faɗa kusan mafi nisa ne amma dai mace za ta iya balaga kafin ta kai shekaru goma sha biyar abu na uku wanda mace za ta gane cewa ta balaga mana duk lokacin da aka samu mace tana da wannan sifar zai nuna cewa ta balaga shine duk lokacin da gashin mara ya fito wa mace duk lokacin da mace ta yi gashin mara to wannan yana nuna cewa mace ta balaga dalili akan wannan shine abin da ya faru da, da, banu Quraiza, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ɗaya daga cikin sahabbai ya yi musu hukunci saboda haka da ya tashi sai ya hukunci da cewa duk wannan eh, gashin mara ya fito masa sai a kashe shi sai a kashe shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da hukuncin saboda haka malamai sai suka fahimci cewa wannan yana nuna cewa waɗannan waɗanda gashin maran ya fito musu yana nuna cewa sun balaga da haka duk lokacin da mace ta yi gashin mara to ya waje ba a gare ta ta fara azumi kuma idan da tana shan azumi to daga lokacin ya waje ba a gare ta ta dinga cika azuminta wannan shi ita ce siffa ta uku siffa ta hudu daga cikin siffofin da suke nuna mace ta balaga shine duk lokacin da mace ta haila duk lokacin da mace ta haila ko da tana 'yan shekara biyar ne to wannan yana nuna cewa ta balaga ta balaga da haka duk lokacin da mace ta haila to azumi ya waje ba a gare ta azumi ya waje ba a gare ta ya waje ba a gare ta ta yi azumi kamar yadda kowace mace za ta yi azumi wannan shine ita ce siffa ta hudu siffa ta biyar daga cikin siffofin da ake gane cewa mace ta samu a daga cikin siffofin da ake gane cewa mace ta zama mace ta shari'a ta haukanta shine duk lokacin da mace ta ɗau ciki a lokuta da yawa akan iya yi wa mace aure tana 'yar ƙarama wani lokacin sai ga an yi wa mace aure tana 'yar ƙarama to daga lokacin da mace ta ɗau ciki to wannan yana nuna cewa ta balaga komai ƙanƙanta ta saboda me saboda ba a samun ciki sai idan maniyin namiji da maniyin mace ya haɗu to kaga ba yadda za a yi mace ta ɗau ciki ba tare da mani ya fito mata ba da haka wannan sai yake nuna cewa duk lokacin da mace ta ɗau ciki to wannan yana nuna cewa ta balaga saboda haka waɗannan su ne siffofi guda biyar waɗanna duk lokacin da aka samu ɗaya daga ciki to wannan yana nuna cewa mace ta balaga kuma shari'a ta hau kanta bari mu sake maimaita su a gurguje saboda waɗanda la'alla za su zama cewa sun datsu wannan darasi na farko ya zama cewa mace ta cika shekara goma sha biyar amma mun ce zai iya yiwa ta balaga kafin lokacin na biyu shine ya zama cewa ta yi mafarki duk lokacin da ta mafarki ta gama ni to wannan yana nuna cewa ta balaga na uku shine muka ce idan mace ya zama cewa gashin mara ya fito mata na hudu shine muka ce idan mace ta haila na biyar shine muka ce idan ya zama cewa a mace ta ɗau ciki saboda haka waɗannan siffofi guda biyar duk lokacin da aka samu mace tana da waɗannan siffofin ma'ana tana da waɗannan siffofin ko gaba ɗayansu ko kuma ɗaya daga ciki ya riga zuwa to ya waje ba a gare ta ta zama cewa ta ɗau azumin wata ramadan ta yi shi cikakke kamar yadda kowa yake yi sai dai yana daga cikin kurakuran da suke faruwa shine za a ga wani lokacin mace ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sun zo mata amma bata ma san menene ya faru da ita ba don haka yana da kyau ya zama cewa iyaye mata su yi ƙoƙari wajen sanar da 'ya'yayensu irin waɗannan siffofi tun kafin lokacin su ya zo akwai wata yarinya da take bani labari cewa ta je wanka kawai sai ta ga jini ya fito mata kawai sai ta kama kuka ta dinga kuka shine sai take bawa babata labari shine babata ta ɗauko always ta bata ta sa mana har lokacin da jinin haila ya zo mata ba ta san menene jinin haila ba saboda haka lallai wannan yana daga cikin a ah, dalilan da za su sa a zabarar da iyaye cewa musamman mata lalle su yi kokari duk lokacin da suka ga yaran sun fara girma su yi kokari wajen sanar da su waɗannan abubuwan tun kafin lokacin da za su zo musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a mutum ya kula da iyalinsa hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku tseratar da kawunanku da kuma iyalanku daga wuta tseratar da su daga wuta kuwa yana tabbatuwa ne kamar yadda al'allama a saadi ya faɗa ta hanyar karantar da su ilimi da kuma koyar da su yadda za su yi aiki da wannan ilimin yadda ya kamata saboda haka waɗannan alamomin na balaga ya kamata kowa ya yi ƙoƙari wajen sanar da yaransa mata ita ma mace ta yi ƙoƙari wajen ta sanar da yaranta mata musamman dai mata saboda galiban idan ya zama cewa mace irin waɗannan abubuwan sun same ta to a lokuta da yawa ba wanda zai sani illa babata saboda kunya da take tsakaninsu ta fi karanci fiye da kunya da take tsakaninta da mahaifinta wannan kenan don haka idan ba manta ba a farkon darasin mun ce dole sai mutum ya zama baligi kuma mai hankali kuma yana fahimtar abin da shari'a ta umarni kafin ya zama cewa azumi ya waje ba a kansa don haka yanzu mun ji alamomin balaga guda biyar to abin tambaya nan shine wa ake kira mahaukaci menene mahaukaci idan muka ce mahaukaci menene mahaukaci ko kuma wace ce mahaukaciya me dalilin da ya sa muke san wace ce mahaukaciya shine saboda musan matar da azumi ya waje ba a kanta da kuma matar da azumi bai waje ba a kanta ba mahaukaciya ita ce wacce ta rasa hankalinta mana ba za ta iya bambance tsakanin baki da fari ba ko kuma abubuwa da yawa suna rikice mata ma'ana hankalinta daga zara an yi mu'amala da ita za a gane cewa ba ta da hankali ko kuma ba ta cikin hayyacinta a duk lokacin da mace ta zama mahaukaciya ko kuma mara hankali to wannan zai sa ya zama cewa ba za a iya kirga ta cikin waɗanda azumi waje ba a kansu ba ga shi mun koro bayani a kan abin da yake da alaka da hankali da kuma a lokacin da azumi zai wajaba ga mutum mace da kuma lokacin da ba zai wajaba gare ta ba sai dai a lokaci da alama yana kokarin ya yi halinsa insha Allah ta'ala idan darsa na gaba sun zo za mu dora daga inda muka tsaya kafin wannan lokacin nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu أزمي ماتا ماتا أوتم أزمي ماتا ماتا أوتم أزمي ماتا في كلو شورارون بصيرا في كلو شورارون بصيرا فمسمي الدين يسارا فمسمي الدين يسارا